Da jimawa masana ke tsokaci akan ayyukan magabata waɗanda suka samar da al'ummomi na gari waɗanda suka rayu cikin zaman lafiya da yalwa a sassa daban-daban na duniya. Dr. Abdullah Hakim Quick na cibiyar nazarin addinin musulunci ta Toronto da ke Canada na daga cikin masana da ke da'awar koyi da ayyukan magabata wanda ya tsokaci akan faɗi tashi da sadaukarwa da shehunan musulunci suka yi a duniya inda karkata ga gudunmuwar shehu Usmanu Danfodiyo daga yankin Afirka. the name of Shakatman Danfodio is being mentioned all over the Americas. Ana ambaton sunan Shehu Usmanu Danfodio a faɗin ƙasar Amurka. Jama'a na karatun rubuce-rubucensa, kuma wannan dama ce gare mu mu amfana da wannan babban malami a cikin littafinsa na Iya Usuna wa Akhimalul Bid'ati ya yi tsokaci akan yadda za a magance matsalolin rayuwa da ke fuskantar jama'a kuma shine abin da muke nema a halin yanzu me yasa muke jin za mu amfana da koyarwa shehu usman dan fodiyo za mu amfana da ita ne saboda muna son sauyin rayuwa muna son al'umma ta gari domin ya kawar da munanan halaye cikin jama'a ya gyara munanan ɗabi'u tsakanin musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba ya kalubalanci zalunci tsakanin shugabanni masana na ganin cewa da za a yi amfani da wannan koyarwar da makamantanta za su iya zamawa magani ga cututtukan da suka shafi al'ummar yau dr ahmad gumi na daga cikin masu wannan ra'ayin eh muna da magani sosai mana tunda ba za mu ce a ai wannan rubutu ne ba mu gane ba to ga mutane ma Allah ya iko mana mutane su gyara halayensu domin in ba su gyara halinsu ba ko da Allah ya zo da shugaban kirki sai kuma kaga Allah ya dauki abun shi har wasu daga mabiya addinin kirista sun aminta da cewa waɗannan ayyuka da ake bayani a kai suna da amfani ga rayuwar jama'a ta yau. Dam Eze Tobi Bahara, the Sarkin Igbo the third. Islam itself is a religion of peace. And uh, I believe ne Eze Tobi Bahara, Sarkin Igbo na uku. Musulunci shi kanshi addini ne na zaman lafiya. kuma na yi amanna duk abin da masanan ke faɗi suna yi ne don zaman lafiyar ƙasa musamman ganin mai alfarma sarkin musulmi ya mayar da hankali akan samun zaman lafiyar ƙasa shi ya sama na halarci wannan taron na da awar samar da zaman lafiyar ƙasa amma uh, akwai hanyar da zan bayar da tawa gudunmuwa zan yi duba da irin gudunmuwar da magabata suka bayar wajen gina al'umma mai cike da kyakkyawar rayuwa baya rasa nasaba da abin da ke zaburar da wasu ƙungiyoyi na addini shirya taruka na makon shehu usmanu dan fodiyo wanda wannan ita ce shekara ta tara ana gudanar da shi muhammad lawal mai doki shine jagoran shirin don gashi yanzu an ba hanyar su muku ga inda muka cinci kanmu to da za mu koma ga wannan hanyar tasu ta adalci da gaskiya da bauta allah da son juna wato kuma da bin shari'a allah to da mun zauna lahiya to ka ga rashin binta inda ya kawo mu yau da yake an jima ana faɗakarwa akan koyi da koyarwa magabata don samun kyakkyawar rayuwa Yi amfani da koyarwar aikace ne kadai zai iya nuna tasirin aiki da ita ko aka akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.